الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو بيرغ وتنزل قاعدة شكرة دبو دير داري هدو da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shi ne ya dace da talatin da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora a kan inda muka tsaya a wannan darasi mai albarka na ahkamul jana'iz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda muke wa wannan masallaci mai albarka na Ihyau Sunna a cikin birnin Kano a kofar Nasarawa ina jin idan ba a manta ba yau zamu tashi ne akan wato hadisin Uqbah bin Amir al-Juhani haka ne ko tayi muna kan gabar magana dangane da wato cikin mutanen da aka shar'anta a yi musu a yi musu sallah sallar gawa tunda muna magana ne akan me akan hukuncin sallar gawa yace annan Nabiya sallallahu alaihi wasallama kharaja yawman fa ala ahli uhudin salatahu ala almayyit ba'da samani sinin kalmuwaddi'i lil ahya'i wal amwati ثم انصرف إلى المنبر من زن الله صلى الله عليه وسلم يا فتوترانا سيي صلى ومتانا أحد شهداء أحد كنا إرن صلى ديكي ومامتي amma bayan shekara takwas da ta shuɗe bayan an yi Ohot shekara takwas wannan sallah ta ba wa mutane wani irin darasi na daban ta yadda mutane suna ganin kamar annabi yana yin bankwana ne ga surayayyun da kuma matattun ma gaba ɗaya yana gamawa sun sarrafa ilal minbar sai ya juya ya fuskanci kan mumbari ya hau فحمد الله وأثنى عليه فقال إني فرط لكم yayi wa Allah godiya ya yaba Allah sannan ya ce wa mutane to ni fa zan gabace ku shine faratun lakum Ma'ana shi annabi zai yi gaba wa shahidun alaikum wa inna maw'idakum al-hawd amma ni zan yi shaida a kanku a ranar tashi alƙiyama. a matsayina na annabin ku jagoran ku zan muku shaida mahaɗata da ni da ku shine alhaut tafkina wa inni wallahi la anzuru ila haudi yal'an wanda Allah ce wallahi a yanzu nan gashi nan ina kallon tafkin nan nawa da za mu haɗu da ku a alkiyama Wa inna وإن kama كما بين عيلة إلى Juhfa, فادن wannan tafki nawa a alkiyama ya kai tsakanin wato aila da juhfa aila da juhfa saboda fadin wurin a yanzu wurin an ce aila kamar yana wajen Palestine babban wuri ne tafki ne wadda duk al'umma wato za su je su sha wannan ruwa wanda Allah ya rubuta musu dace ba wai tafkin a aila din da jofa din yake ba a faɗin wurin ake so a ci ba wai nan ne inda tafkin yake ba tafki kam yana yana yana kiyama ai وإني لأنظر والله لأنظر إلى حوض الآن kama أرضه كما بين أيلة ila إلى الجوفة وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض kuma ni ina shaida muku an bani makullai na ainihin wato taskoki na ƙasa gaba ki ɗaya au mafati al'ardi ko makullan ƙasa gaba ɗaya duk an bani shi annabi sallallahu alaihi Allah ya bashi Allahu wa inni wallahi ma kafu alaikum an tushriku ba'di manzo Allah ya ce wa sabai wallahi ba ni ina jiye muku tsoron ku shirka ba ne a bayana ba shi nake jiye muku tsoro ba jama'a wannan hadisin yana nuna cewa garanti sahabban annabi ba za su yi shirka ba bayan shi na'am tunda ya ce ba na jiye muku tsoron wai za ku yi shirka a bayana ni ba na jin wannan ba abu ne mai faruwa ba to kaga wannan shi kansa a yi ne da sana'a على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن أخاف عليكم الدنيا annabi ya ce babban abin da nake jiya muku tsoro shine duniya wannan ya nuna hatta sahaban fitina ta duniya za iya shafa su kenan in dai wannan duniyar ce da ake cikinta in dai ita ce wannan duniyar to ba ta bar kowa ba kuma ba wanda ba za ta wafta ba sai wanda Allah ya bashi wata kariya ta musamman amin Allah ya kare mu a ita ce ake zaune kuma ita ce ake tafiya kuma ita ce take halakar da mutane Allah ya sauke yace an ta tatanafasu fiha wa taqtatilu za ku yi rigengeniya da tsere shine at-tanafus wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ku kashe juna fatahliku kama halaka man kana qablakum ku zo ku halaka kaman yanda waɗanda suka gabace ku suka halaka wannan yana nuna mana in an rungumi duniya ana rigingeniya akan tara duniya da hada duniya da neman mallakan duniya to kuma lalle za a zubar da jini dan adam zai kashe dan uwansa na'am dan akwai duniyar da ba za ta samu ba sai an halakar da wasu na'am wani kuma da in dai zai samu duniyar to halaka dan adam ba wani bane a wajensa kamar yadda gashi nan muna gani akan duniyar mutum ɗaya ta dalilin sai halakar da mutane bila adadin kawai shi dai dai ya samu duniyar ya ci ta, ya more manzo Allah ce za ku halaka kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka halaka manzo Allah yake cewa za ku halaka kaman yadda waɗanda suka gabace ku suka halaka فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر الجهني yake cewa wannan wa'azi da manzon Allah ya mana shine ganin ƙarshe da nayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ganin ƙarshe daga nan ban saki ganin shi ba na'am tunda da mun ya ce inni faratul lakum ni zan gabace ku wannan hadisi Imam Bukhari ne ya fitar da shi wa Muslim wa Ahmad wa siyaq lil Bukhari wa ziyadatu al ula wa thaniya wa sadisa wa sabi'a lahu da ƙarin farko da na biyu da na shida da na bakwai gabaki daya na shi ainihin wato Imam al-Bukhari din ne li Muslim al thaniya wal khamisa wa ma wara'aha Muslim kuma ƙarin biyar da na da wanda ya biyo ba na biyu da na biyar duk yana gare shi shi ya ƙara a cikin riwayarsa wali ahmadin al'ula ila rabi'a ƙarin farko har zuwa na hudu na riwayar imamu ahmad ne duk suna nan ga suna a cikin bracket ƙare duk wanda kuka an sa shi bai na kausain su ne wannan ƙare karen da yake faɗa rawahul bai haƙi wa inda hu az-ziyadat kulluha illa as-salasa wal khamisa bai haƙi ma ya ruwaito wannan hadisin a wajensa aka samu dukkan ƙare-ƙaren nan banda na uku da na biyar wannan yana nuna ƙwarewar Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin ilimin hadisi ta yadda duk ya bibici isnadan hadisin da kuma matanin hadisin na kowane malami ya ga irin bambanci a tsakaninsu yace wa kharajahu tahawi wa kada nasai da imamu tahawi da nasa'i sun dada fitar da wannan hadisi din wa dara qudni da na dara qudni muktasaran amma a takaice wa inda dara qutni a ziyaratul ula karin farko imamu dara qutni ma ya ruwato to anan gurin ya koyan wana idan kun lura da wannan hadisi da Uqba ibn Amir al-Juhani ya kawo mana yana nuna mana mu'jiza annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma irin abubuwan da annabi ya faɗa gashi nan suna faruwa a bayan ƙasa kuma Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa fa ajalinsa ya zo ƙarshe kafin ya bar duniya tun da ya ce inni faratun lakum zan gabace ku da wata rana ya kira na na fatima essa ya ya sirranta mata ya gaya mata cewa zai riga ta mutuwa sai yarinya ta tafi tana kuka ta ji ba daɗi cewa annabi zai rigaye ta bayan wannan sai daɗa kiranta don ya kwantar mata da hankali sai ya nuna mata cewa bayan ya bar duniya a cikin iyalansa wanda zai riga isowa ya biyo shi daga baya da wuri ita ce kisa ya zamanto bayan annabi ya bar duniya ba ta fata shida ba ita ta rasu ta bi shi to kuma wannan sai ya sa mata ji daɗi ta ɗan yi farin ciki kenan ko da ya tafi to kuma za ta iso shi daga baya bayan 'yan watanni kaɗan to gaya mata wannan kun ga ai abu ne sai da wahayi Allah ne isanar da shi don matsayinsa da gatansa da darajarsa sallallahu alaihi wa sallama ya nuna masa wannan mu'jiza ce sannan annabi ya nuna mana cewa zai mana shaida saboda shine annabinmu da Allah ya turo mana amma shaidar manzan Allah za ta yi mana amfani ne yayin da muka bi shi muka yi masa da'a kan abin da ya umarce mu da mu aikata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira wa in tuti'uhu tahtadu وما على الرسول إلا البلاغ المبين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم waɗannan ayoyin duka suna nuna mana wajibcin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya zo da shi ba mu da wani zaɓi a kan abin da annabi ya ce a aikata ko da daɗi ko ba daɗi a bi shi a huta a samu zaman lafiya idan aka bi son zuciya aka bi ra'ayi to kuma ba a dace da bin annabi ba kenan to kuma sakamakon zai zama akasi sakamakon zai zama mara kyau sakamakon zai zama mara daɗi wal iyadu billah sannan hadisin ya nuna mana annabi yana da tafki akwai tafki haud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk wanda ya je sha ruwa a wannan tafkin babu shi ba ishi ruwa tafkin nan mu'jiza ne daga cikin mu'jizozin annabi daga cikin abubuwan da Allah zai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ran tashi alkiyama akwai wannan tafkin yan al'ummarsa za su je su yi ta shan ruwa a ciki shine maganin ƙishirwan kiyama wanda Allah ya taimake shi ya sha wannan ruwa to magana ƙishirwa kuma har abada ya ne to wanda bai samu sha ba kuma ana cikin tashin hankali wal iyazu billah kuma Allah ya nuna masa dan a nuna mana cewa tafkin yana nan tun kafin kiyaman ma ta zo Allah ya riga ya tanadi tafkin yana nan yace wallahi gani yanzu ina kallon sa Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu wannan yake nuna mana ashe annabi ya ga wasu abubuwa na gidan na, kiyama Allah ya nuna masa kamar yadda riwaya ta zo sahihiya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana cikin sallah sai aga yana yin gaba yana yin gaba haka ya miƙa hannunsa kamar zai ciro wani abu yana sallah sai kuma dai bai cira ba sai bayan ya yi sallah ya yi sallama sai yake musu sharhi yake musu bayani cewa ai yana sallah ne Allah ya nuna masa ɗaya daga cikin itacen gidan aljanna dibino na gidan aljanna ya miƙa hannu zai ciro shi cito da ya ciro ya ɗauko ya kawo shi to ba zai taɓa ƙarewa ba har abada saboda alƙawarin Allah kayan gidan aljanna in dai ya faɗo duniya to baya karewa. da ya ɗauko shi ya an kawo shi to wannan dibinan shi dai ba zai taɓa karewa ba don kayan aljanna tsarin da Allah yi wa kayan aljanna ba sa ƙarewa yawwa duk ni'imar aljanna ba a zuwa a ce ta ƙare soyayyen nama ne gashashen nama ne kayan daɗi ne kayan zaki ne kayan mai sai dai a yi ta ɗiba a yi ta amfani da shi ba a zuwa wata ran a ce ya ƙare itatuwan gidan aljanna ne ba sa ƙarewa ba seasonal itatuwa ba ne ba wai lokaci kaza suna yi lokaci kaza ba sa yi ba ne koyaushe abu yana nan plenty a wadace kawai wannan yana daga cikin ni'imar gidan aljanna sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana wato hadarin shirka shi yasa ya fara ambatansa a cikin manyan manyan zunubai amma ya nuna sa Allah ya kubutar da su cewa ni bana jiya muku ɗoron shirka kaga sun samu tauhidi kenan malam tauhidi sun samu tauhidi mai kwari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya gina su akan tauhidi to ce ba na jiya muku jin tsoron shirka sannan ya ce yana jiya mana tsoron duniya wanda za a zo ana rikici a kanta ana rigengeniya a kanta kuma duniyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce a cikin ta mu yi rigengeniya mu kakkashe juna mu kakkashe junanmu mu halaka kuma yanzu gashi nan mutum ya ɗauki ubansa ya kai shi kasuwa ya sayar da shi saboda son duniya babanka wanda shi ne hanya shi ne sababin zuwanka duniya mutum ya ɗauki ƙanwarsa ya miƙa ta ga mazinata ya zama kawali a kan ƙanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ya bayar da ita a yi zina da ita a ba shi kuɗi wannan al'ummar tana yi ko ya ɗauki yarsa ya yi mata hanyar iskanci da shaidanci a je a lalata da ita a biya shi akwai wani dan uwa da yake faɗa yace wallahi wani matarsa yace yake tallata wani matar shi ina so ku lura da wannan magana abun wato wannan al'umma wannan al'umma sai dai Allah ya takaita kawai matar shi yace mai wallahi in dai zai bashi kuɗi in dai zai biya in dai zai samu kuɗi to wallahi ya je zai masa hanyar mata sai ce sa mace ce lafiyayya kyakkyawa wannan ina gaya maka wannan wato wanda shi aka yi wa abun ni yake gaya mu da shi aka yi ba wai wani dogon isnadi ne mai tsawo ba ashe yanzu wannan al'umman lalace wata ta kai mutum ya ɗauki matarsa ya bayar a yi ɓarna da ita a biya shi kuɗi a biya ka kuɗi ka yi mai da wannan kuɗin babu gira babu kishi babu komai duniya ce kawai a gaban mutane ya za su iya tara ta daman maganan haram wannan masu zuwa masallaci masu ibada masu wane ne su suka damu da wani haram wani ma ya san haram in ma ya sani ya ma damu da ita wani ya ce kai da Allah ku daina damun mutane kuna ta wani wani haram ya ce ko me ya zo sai ya ci ya ce wallahi ko wuta ce wuta ma'ana wani jahannama jahannama ya ce wallahi ko ita aka tukui ko ita inda kuɗi ne wallahi sai ya karba haka ya faɗa ba abin da ya dame shi duniya ustaz duniya duniya shine abin da annabi ya faɗa ya ce ita nake je muku tsoro alfahari akan gina gidaje alfahari akan motocin hawa alfahari akan riguna alfahari akan akan ainihin aure akan mata alfahari akan mata mata wani yana alfahari matarsa ta fita wani kyau ku yi alfahari akan da 'ya'ya alfahari akan dukiya yana da biliyan kaza a banki a ajiye yana da gidaje kaza yana da motoci kaza a cikin wannan al'umman akwai mutanen da saboda sun samu wadata ina so muku bayani akan duniya da yadda mutane suka rungume ta mutum ne yana da hali yana da wadata kullum idan zai fita mota ce ta hawa kullum rana guda biyar kala biyar da direba biyar kowane direba zai wanke motar sai gyara ta ya yi mata kik ya buɗe ƙofa ana jiran alhaji ya sauko ya shiga motocin nan guda biyar direbobin nan guda biyar kala biyar ɗin nan idan alhaji ya fito sai ya zaɓi wacce yake so ya fita da ita wacce yau yake sha'awa guda biyar din nan sai ga wacce yake son fita da ita sai ya shiga guda ɗaya duk tsiyarsa dai sai dai fita da guda ɗaya sai ya shiga wacce ta dace da rigarsa da agogonsa akwai wanda agogonsa irin motar da zai hau rigarsa irin motar da zai hau takalminsa irin motar da zai hau wallahi waɗannan direbobi guda hudu sai su mayar da motoci gareji su rufe sun gama aikinsu ba za sake dawa ba kuma gobe wasu ne daban dan uwan yana bayani yana cewa wallahi motocinsa na hawa ba za su irgu ba to yaka tambaye shi wannan masallatai nawa ya gina masallatai nawa ya gina guda nawa yake daukan nauyin su ana zuba mai ana tayarwa da musulmi inji suna sallah suna karatun qur'ani saboda dan adam ya samu kudi ya samu wadata ya samu yalwa kashe mutane kuma damun wannan ba wani abu bane ba kashe mutane akan harkar duniya da tara duniya wannan ba a cewa komai ustaz yanzu yanzu ne mutum zai yi sababin raba ka da wannan duniyar don ya samu duniyar ita ban sani ku an fahimce ni kai din ya raba ka da duniya ai ba wani abu bane in dai shi din zai samu duniya ta zo masa shi yasa Allah ya ce bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa jama'a duniya kuke fifitawa bal bal dai tu'siruna al-hayata ad-dunya rayuwar duniya kuke fifita amma wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita tafi muku alheri ya jama'a lahira ita tafi alkhairi wa abqa kuma ita ce mai dawwama mai wanzuwa mai tabbata yasa duk mumini mai tsoron Allah mai ibada manzo Allah ce duniya kamar kurkuku ce a gare shi a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir mumini kan duniya kamar gidan kurkuku ne ma'ana ba zai sake ba ya ji daɗi ya more da yawa a cikin ta akwai abubuwan da ba zai yi su yanda yake so ba saboda duniya ce amma lahira kuma ita ce sijinul kafiri gidan kurkuku na kafiri wallahi wannan hadisin malam yana da ban tsoro kwarai kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ina ni ina duniyar ku mali wala dunya ina ni ina wannan duniyar taku yace duniyar taku yace ni kamar matafiyi ne da na sauka karkashin itace dan na sha iska na huta daga baya in kama hanya in tafi masauki na kenan duniya kamar wani wuri ne da aka dan tsaye da zango fa zango ne malam tafiya ne muke yi min al'adami ne ilal wujudi da ba mu aka samar da mu da aka samar da mu aka ce mu rayu a cikin ta kafin nan wallahi malam duk iya rayuwar da zaka yi ka ji dadin ta fa insha Allah ta'ala ƙasa da shekara 70 ne ko in ce da kai 60 wallahi masana duniyar masana lafiyar dan adam masana morewar rayuwar cewa suke in dai morewa duniya ne more mata a ji daɗinta to ƙasa da shekara arba'in ne wallahi duk mutumin da ya kai shekara arba'in to sai dai fara haɗa kayansa daga shekara arba'in ɗin na akwai wani abin da zai fara gagaran ka ba za ka ce ba kana ganin sallah bai ce ba jikinka ya gaji shekara arba'in ya gaji musamman mutanen wannan zamani da suke tsufa da wuri musamman mutanen wannan zamani da suke mutuwa da wuri na'am na da wallahi sun fi dadewa yawa daɗin ka ga mutum yana shekara tamanin casa'in ɗari yanzu ko mutum aka ce ma shekarar casa'in sai a ce wai mu ɗin fa mun yadda a haka in an nuna mutum an ce shekarar casa'in sai a ce wai to amma sai ga mutum yana da shekara hamsin kaga kenan duka duka bai wuce mai arba'in ba in ma ya kai ko yana da sittin ko yana da saba'in amma wallahi da shi ake ƙoƙarin rikici akan duniyar nan a ga mutum da shekarunsa da abin nan an kawo shi kotu ana zarginsa yana da shekara saba'in an kama shi yana yin fade wa yarinya ƙarama ya shekara shida ya shekara bakwai wallahi duk wannan al'umma take yi dash saboda son duniya da neman tara ta to ga ta nan dai duniya a tara ki a ciki da tsinke a tara a tara a tara Allah da ya yi maganin mutane sai kuma bai gaya musu yaushe za su mutu ba ai kwarai da gaske ai da an san yaushe za a mutu ai da wani abu ne daban amma maganin dan adam ya saki jiki yana barna yana duk abin da yake ashe sauran ajalin kaɗan mota kawai ake jira nan da sati biyu sati uku ka hau ka je ka tafka hadari sai a dawo daga gawarka zancen ka ya ƙare ba ruwan Allah da mulkinka ba ruwan Allah da kudinka ba ruwan Allah da matsayinka ba ruwan Allah da tsarautarka ba ruwan Allah da darajarka ba ruwan Allah da iliminka ba ruwan Allah da malantarka ba ruwan Allah da tsoron Allahnka harkar mutuwa kurin haka take zuwa random sampling ne tafiya kurin take to kuma wallahi hakan ake ta tafiya an shirya ba a shirya ba a tafi an shirya ba a shirya ba a tafi wanda Allah ya musu arziki ya datar da su ne yake dora su akan hanya ta addini suna bin Allah suna tunawa suna cin duniyar dai suna tuna Allah to haka ake so a rinka cin duniyar a tuna Allah an an samu a dan ci a ci a ci a tuna Allah a ci a ci a tuna Allah ko ba ga ne ba <laughs> Sosai a ɗan a dan more mata amma ka ci duniya ba Allah kai kai kaɗai? ba daidai ba ne. mala albani yace wa kar yaqulu da ka sabata fi hadhihi al ahadith mashru'iyyat as-salat ala shuhada' a cikin wannan hadisai wani zai iya cewa ashe ya tabbata ana iya yin sallah ga shahidai kenan wal aslu annaha wajiba asali ma dai yin sallar wajibi ne falimadha la yuqalu bil wujub wai me yasa ma ba za a ce wajibi ne ayi wa shahidi sallah ba me yasa yanzu a nan gurin me yasa albani ya faɗi wannan saboda ai kun ji an ce bayan shekara takwas da ta wuce annabi ya je yayi wa shuhada wa Uhud sallah da mun karanta ba a musu ba to amma yanzu gashi an ce bayan shekara takwas ya zo yayi to wani ma zai ce ai wajibi ne ma yin sallar wa shahidan to me yasa ba za a ce wajibi ne to ga dalilan da suke nuna ba wajibi bane shahidi din a ai mai sallah qultu yace lima sabaqa dhikruhu fil mas'alati 85 58 matsala ta 58 da ta gabata wani zido ala zalika huna fa sai mu kara mu ce da ku laqad sha da min as-sahabati fi ghazwati badirin wa ghayriha da yawa yawan sahabbai sun yi shahada a yakin badar da wani badar kowa ya sani an yi yakin badar kuma an samu shuhada da yawa da sauran yakukuka an samu shuhada da yawa ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ولو فعل لنقلوه عنه amma ba a rawaito ba ba a nakalto ba cewa manzon Allah yayi wa waɗannan shahidai sallah dan ko da ya musu sallah da an nakalto an ruwaito duba matsayin shuhada a shuhada Badr wanda suka shahada a yakin badar amma ba a ruwaito cewa annabi ya musu sallah ba da sallar gawa na shahidai wajibi ce aiko da an ruwaito cewa annabi ya musu sallah ko to bai yi ba da sauran yaƙuƙuka sai ce fadalla zalika anna salata alaihim ghairu wajiba walidhalika qala ibn al-qayyim fi tahdhib sunani wannan sai nuna cewa ashe yin sallah wa shahidai din ba wajibi bane ba haka dai ibn al-qayyim ma ya faɗa a cikin littafin tahdhib sunan sharh sunan abi daud Allah ya masa rahama yace was sawabu fil mas'alati annahu mukhayyarun bayna as-salati alaihim wa tarkiha li maji'il athari bi kulli wahidin min al-amrayn zance wanda yake na daidai akan wannan matsala yanzu muna ta fafatawa ne akan za a yi wa shahidi sallah ko ba za a yi masa sallah ba to ga ibn al-qayyim yana so ya warware mana matsalar mu huta yace abin da yake daidai shine an ba wa mutum zaɓi ne dangane da yi wa shahidi sallah ko rashin yi masa sallah saboda kowane ɓangare na magana guda biyu a yi sallah ɗin da kada a yi sallar akwai hadisai da asar maganganun salafu sali da sahabbai cewa an yi ko ba a yi ba ko a yi ko kar a yi wa hada ihda riwayati anil imami ahmad wa hiya al usulihi wa madhhabihi wannan ɗaya ne daga cikin riwayoyi daga Imam Ahmad kuma ita tafi dacewa da asalin mazhabar Imam Ahmad da kuma wato fahimta ta sa Albani ce kultu wala shakka anna salata alaihim afdalu min tark na'am babu shakka cewa yi wa shahidi din ko yi wa shuhada din sallah shi yafi alheri sama da abar sallar ba a yi ba idza tayassarat in dai an samu damar yin sallar to ayi na'am ai musu addu'a malam ai shi yafi kada ai li'annaha du'a'un wa ibada saboda yin sallar gawan ai addu'a ce kuma ibada ne to a ce kada ayi kwata kwata a'a in an samu iko in an samu dama to ayi musu sallah as-salis gabar magana ta uku cikin waɗanda aka shar'anta musu a yi musu sallah yanzu mun gama matsalar sallah akan shahidi jama'a ɗaliban ilimi mu fahimta Za ka je ka karanta a riwayoyi a sunna wasu riwayoyin sun ce ba sai an yi wa shahidi sallah ba na'am wasu kuma sun ce a yi masa sallah a matsayin ka yanzu ɗalibin ilimi kaga an takaice maka an dunkule maka maganganun cewa lalle an samu riwayoyi da suka nuna an yi da kuma wanda suka nuna ba a yi ba ko a yi ko kada a yi misali to amma rajihin magana shine an ba wa mutum zaɓi ne shahidi ko a yi masa sallah ko ba a yi mai sallah ba daman dan aljanna ne so amma albani sai karkare mana zance cewa tunda sallan nan addu'a ce ibada ne ai ba a kin addu'a ai ba a kin ibada to lallai a yi masa sallan in an samu dama shine afdalu min tark shi yafi a ce an ki mai sallah din shikenan zance ya kare sai kuma yanzu matsalar man kutila fi haddin min hududillah mutumin da aka kashe shi a haddi daga cikin haddin ubangiji tabaraka Ya yayi zina an kashe shi za a yi mai sallah ya sha giya an yi masa bulala wataƙila ya mutu ya kashe wani sai shi ma aka kashe shi ko ba ka bane annafsu bin nafsi to shin wannan laifi da yayi kisan kai yayi sai aka je shi ma aka yi masa haddi aka kashe shi to idan an ajiye mana gawa za mu yi mata sallah ko mu rabu da ita kawai tunda bata kyauta ba gawar to shi ma an shar'anta a iya mai sallah ga hadisi nan na Imran bin Husayn أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أسبت حدا فأقمه عليّ فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والسعى والدارمي والبيحقي ورواه ابن ماجه مختصرا جماعة وان دعك كشيش أحد تشين حد أبنجي za a yi masa sallah an shar'anta a yi masa imran bin Hussein ya ruwaito mana hadisi daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallama cewa wata rana wata mata daga kabilar juhaina ta zo gurin annabin Allah Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama ya hubla min zina tana da cikin zina ku lura da Allah da wannan magana a zamanin annabi a rayuwar wanzan Allah sallallahu ga wata mace ta samu dama har ta yi zina duk da cewa annabi yana raye duk da wa'azin da manzon Allah yake duk da faɗakarwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma wannan matan musulma ce dan da ba musulma bace ma da bara ta kawo kanta ba wannan yana nuna mana cewa sahabi ba ma'asumi bane waɗanda suke ganin tunda an ce sahabbai adilai ne kama ana kore musu ana tabbatar musu da isma ne ba haka bane annabi ne ai baya sabo kuma sahabiya ce ai tunda ta ga annabi ta yi imani da shi ta zo tana da ciki niki-niki na zina amma bayan ta yi zinan Allah Ubangiji ka tsare mu da iyalanmu da 'ya'yanmu da zuri'armu gabaki ɗaya da wannan mummunan aiki da ƙazanta Allah ya tsare ai zina ba ta yi ba ai bari ka ji hukuncin zina mala Tazo tana da ciki na zina da kanta ta furta ta ce ya annabin Allah haddi ya kama ni fa aqimhu alayya ka tsayar mun da haddin na akai na ta yadda ta yi kuskure a tsayar mata da hukuncin Allah kawai ka ji imani ka san imanin ma mataki mataki ne to yau ga wata ta kawo kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce a'a ke mahaukaciya bace bai ce a'a kaza kaza kaza bane a'a inda da kanta ta furta cewa ta yi sai annabi ya ce ina waliyinta ina majibincin al'amarinta ina babanta ina kaza dinta ina dan uwanta aka kira shi sai annabi ya ce ahsin ilaiha ka je ka kyautata mata ka jiba ikon Allah zina ta yi saban Allah ta yi amma annabi ya ce a je a kyautata mata a ci gaba da lura da ita tunda tana da ciki wannan yana nuna mana mace mai ciki tana da wani matsayi a shari'ar musulunci da ya kamata a bata kula ta musamman kula da wannan musamman waɗanda ba su da mata ko waɗanda suke da matan ba san haɗarin da ke tattare da mace in tana ciki ba duk yadda za a iya taimakon mace idan tana da ciki a taimaka mata kamar haka kada a yi mata kada a rinka yi mata abin da zai rinka bata mata rai dan zai iya mata tasiri akan wannan cikin wataƙila ta barar da shi wataƙila wani ciwo ya kama ta yayi illa wa shi yaron da ke cikin cikinta wataƙila idan tana cikin tashin hankali da damuwa zai iya sama mata akasi wajen haihuwar ta gagara ma haihuwa saboda wato damuwa da matsaloli a sun ila ya nan babi ne budadde a kyautata mata a bata abinci mai kyau mace mai ciki tana da bukatar abinci mai kyau ba laifi ba ne idan mutum yana da mata wannan tana da ciki wannan bata da ciki a lura da ita mai cikin a taimaka mata ɗan abubuwan da zai gina mata jiki da zai taimaka mata wajen iya ɗaukan nauyin wannan ɗan a taimake ta da shi wannan bai zama zalunci ba ina eh, tana da ɗan ciki a ɗan sayo mata ɗan lemo ayaba ɗan kankana ko da ko ba a sayo sauran matan ba ba wai an yi ne don nuna fifita ta akan sauran mata an fi son ta a'a larurar da take tattare da shi shi yasa aka yi mata wannan dan ɗan da ke cikinta ko ɗaya da ke cikinta wannan yana da kyau mu lura da wannan fikihun misali watakila bai da halin da zai sai musu gaba ɗaya amma wannan tana da ciki sai mata mura'ati ya lura da ita lura ta musamman wala'alla akwai wasu ayyukan da tana da ciki aiki ne na gida mai yawa ba za ta iya yi ba sai a lura da ita tunda tana da ciki ta yi nauyi to sai sauran mata sai su yi sauran aikin ita kuma a hutar da ita kada ce wallahi ba za mu yadda ba ba ciki da ko jinsa take a ƙasa wallahi sai ta yi a ka san matan bahaushe suna da keta da mugunta galiban din su majority ayi mun afuwa majority su galiban suna zaune su biyu ko su uku yar uwarsu tana da ciki niki niki wallahi nake gaya muku ba su fiye daga mata kafa akan aikin gida da girki ba su haɗu su ce yau mun yi ittifaki saboda wancan kin yi nauyi ki zauna ki huta da Allah mun ɗauke miki nauyi wankin ƴaƴan ki zamu miki a kula da abincin yaran ki zamu miki ki dai ki huta Allah ba su yi ba ba za su yi ba sai ka dan fa ban kore duka ba yawa akwai masu ɗanyi kaɗan amma galiban ba sa yi jama'a maganganun manzan Allah suna da faɗi ne za a iya fidda a sun ilaiha a kyautata mata wai dan me yasa kaga ta yi laifi ya kamata a tsayar mata da haddi amma saboda wani larura da ke tattare da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ame a kyautata mata a kyautata mata duk magana ta tashin hankali da ɓacin rai ba a gaya wa mace mai ciki yanzu mace tana da ciki baban ta ya mutu kar a yi gaggawan gaya mata mace tana da juna biyu mahaifiyarta ta faɗi an kai ta asibiti kar ka zo ka ce wance subhanallah hajiya ta fadi an kai ta asibiti to ita ma za ta fadi wallahi ba a yi sai a yi dabara a hikimomi sai an yi wasu muƙaddimat. an jawo ayoyin tauhidi da taƙawa an ragargaje mata gwiwa tukunna an nuna mata yadda da kaddara sannan sai a jefa saƙon. sai a ce amma fuke hakuri haka ake amma wani bai iya ba wani bai sani ba wallahi da yawa ana yi wa mata hasara a raba su da juna biyunsu saboda wata magana da aka gaya musu damuwa takan sa mace ta barar da cikinta damuwa haka tsoruta yana sa mace ta barar da cikinta kyankyaso sai sa mace ta bari kyankyaso wallahi kyankyaso in ya hau kanta ya bi ta kafarta in mai tsoron kyankyaso ne sai ta yi kadangare in ya shige ta sai ta iya yin bari su suna da wani yanayi na daban gaskiya in suna da juna biyu ina faɗin wannan saboda yan uwana da ɗalibai da ba a yi rijista ba <laughs> yawa yana da kyau a sani kwarai da gaske an gane asin ilaiha ko je ka ci gaba da kyautata mata to kamar yar izuwa ce fa idza fatini biya. in ta haihu da mun da ita ta haihu kaga an kubutar da ɗan. wataƙila tana ma rashin kirki tana maka rashin mutunci tana bata ma rai ta yi maka menene yi mata uzuri saboda tana juya bai ke cika ce wance Allah ya sauke ki lafiya ranar da kika sauka <laughs> in dai Allah ya sauke ki lafiya to akwai jawabi ina fata ana fahimta amma yanzu yi mata alfarma yi mata hakuri saboda juna biyun da take da shi duk yana cikin babin ahsin ilaiha idan ta haihu zo min da ita hakan ku bawan Allah ne yayi ya je ya ci gaba da taimaka mata ya ci gaba da agaza mata aka ci aka sha aka yi menene sai da ta haihu dan nan lami lafiya a to me laifin da za a zo a tsaye mai haddi tun da kashe ta za a yi kaga bai kamata a kashe ta da danta ba a cikin ta dan da kam ai shi bai da laifi shi kawai dai ganin sa ya duniya a wata riwaya aka ce da ya zo da ita bayan ta haihu sai annabi ya ce ah to ai kuma ana shayar da ana shayar da yaron yanzu idan aka tsayar mata da haddi to yaron fa ya zai zai wahala sai annabi ya ce ki tafi idan kin gama shayar da yaron ya fara cin abinci ta yadda zai iya tsayuwa da kansa ki dawo matan nan saboda imani tsoron Allah ta tafi ta ci gaba da shayar da shi bayan yaro an yaye shi ya fara cin abinci a riwayar aka ce ta zo mai ma da gurasa a hannu ma shaida kashe ta ba za a yi ba ta kawo kanta ina so don ku lura da ƙarfin imanin matan nan sai ta ɗauko yaron ta taho da shi ta shi ya rasulullahi shi na haihu lafiya na yaye shi gashi ya ma ya fara cin abinci manzo Allah ce to shikenan ku ajiye yaro a gefe ku ɗauko ta ku taho da ita ka ɗauko ta da ita فأمر بها نبي الله فشكت عليها ثيابها annabi ya ce ku tsayar da ita ku ɗaure ta a cikin tufafinta da kayanta ake aka ɗaure ta dangane da jefe mutum don jefe ta za a yi ai kun gama ta aure ce da ba mata aure bane me za a yi mata bulala ɗari ko tai ɗari ba aka ce a ɗaure ta dama yadda ake ko dai a tona rami a sa rabin mutum a zira mutum a cikin ƙasa abun ne iya rabinsa kansa ko kuma sama da kafaɗarsa a haɗa da hannunsa kan ne kawai yake waje sai a yi ta jifa da duki a yi ta jifa a wasu wuraren kuma za a sami mutum ne a ɗaure shi a cikin wani itace ko a zaunar da shi a jikin wani itace a ɗaure shi ta yadda ba zai iya gujewa ba a ta jifansa wato ina so ku lura da wato zafin ko tausayin jifan sannan kuma ku rinka tuna girman zunubin wannan zinan da yau mutane suka mai da ita kamar ruwan sha wani yana ba da labari yana cewa ya yi zina da mace ta fi ɗari biyu arha kyauta a abokanansa kawai ke gaya musu more than 200 girls ya lalata bai damu ba baya tunanin shi zai haihu shi ma ya za a ta wannan zinan da yau mutane suka mai da ita bata zamanto komai ba a mota ko a titi mutum zai ga yarinya sai ya biya yaudare ta don ya zina da ita wannan zinan da yau mata suna jin tsoron su fita su fita wani layi saboda akwai masu bin su kaga matar aure ta fito za ta tafi unguwa za ta tafi makaranta za ta tafi asibiti babban mutum mai mutunci da motarsa magidanci ya san matar aure ne amma yana binta yana mata magana tana kaucewa yana yana binta akwai mutanen da aikinsu kenan bin matan aure ya san tana da miji ya san katangantacciya ce amma saboda jaraba zinar ba wani abu ba ne ba a jin tsoron Allah zai bita kaga mata suna gaya maka a asibitoci sun je likita yana duba su yana neman su likita yana duba ki yana tambayan ki cututtukan ki kuma yana kokarin neman ki yana karban lambar wayan ki yana kokarin ya taba wani abu a jikin ki a yayin da malamai a makarantu ko sakandare ko jami'a an ba su amanar ‘ya'yan mutane mutane sun kai ‘ya'yansu jami'o'i a koya musu tarbiya a ba su ilimi amma ka ga malami a jami'a yana neman mata ‘ya'yan mutane ɗalibansa saboda bala'in cin amana duk wanda ya dauke yansa ya kai ta jami'a ko ya kai ta kwaleji ina ce ya yadda ne za a yi mata tarbiyya ko idan da an san kuraye ne a ciki masu lalata matan mutane mutum zai yadda kai yasa to wannan ita ce masifar da ake ciki sa duk wanda zai wallahi tallahi ka sa tsaro na haƙiƙa akan matarka kuma kar mutum ya yadda irena lamarin iyalinsa in unguwa za ta je inda hali dauke ta ka kaita da kanka wallahi a wannan zamani ina gaya muku magana ta Allah yarka budurwa in za ta je wani wuri dauke ta a mota da kanka ka kaita ka ce in an zo dawowa yi min waya in zo in dauke ki akwai mutumin da yasa yake dauka da kansa din duk da wannan kamewar ya kai ta jami'a ta yi karatu amma wallahi yana zuwa yana sauke ta wallahi tallahi wasu za su su dauke ta su tafi da ita ya haƙura ba zai je aiki da wuri ba sai ya fara kai yarsa makaranta saboda yarinya ce budurwa yana Allah Allah Allah ya rufa mai asiri ta gama jami'a lami lafiya ya mika ta gidan mijinta da mutuncinta da mutuncin sa shi ba a lalata ta ba ashe idan ya sauke ta waya suke da wasu samari suna zuwa su sauke ta to wallahi har matan aure na rantse muku da Allah matan aure wallahi suna zinace zinace na masifa kuma sharrin ita matar aure ma za ka yi ma ba za ka gane ba kuma akwai waɗanda suke fitinannu akan matan auren ma suke zina su sun fi son mai aure ma ya za ka kai fahimta tunda kuna tare da ita ba za ka yi fahimta ba idan ciki ne da ita ta je ta yi ba za ka gane ba in ta je ta ɗauko cikin wani ya za ka iya fahimta ba za ka fahimta ba to wannan shine wato cin mutunci da wasu al'umma suke yi wa 'ya'yan bayan Allah kaga malami a islamiyya islamiyya fa ya akhi islamiyya islamiyya islamiyya malami a islamiyya yana neman mata Malami islamiyya yana neman mata an yi wa yarinya miji an mata miji an ya sayyadi an mun miji ya sayyadi an mun miji amma ya sayyadi sai da ya zo sai da ya zo ya raba yarinyar nan da dan mijinta shi dai ya je shiga wannan wani irin tsiya ne wannan to idan a islamiyya ba kubuta ba to sai ina kuma sai gida ko to gidan ma ba kubuta ba akwai waɗanda sai uban ya kwanta ya yi bacci ka shiga ka kwanta ka duba kun dawo mun dawo kun dawo an shiga an rufe kofa za ta faki ido shaɗaf shaɗaf shaɗaf ta iya buɗe ƙofar gida ta buɗe ƙofar gida saurayin ta ya ɗauke ta sai ya gama abin da zai iya dawo da ita cikin dare kana nan kana ta munshari kana dogon bacci duk a cikin wannan al'umma ana yi so wannan zinan jama'a da ake magana a kai ka duk wannan ba Allah wa Allah da imani ta takawarta annabi ya ce a jeki jeki tunda kin yi imani jeki an kyale ki ba yace ku daure ta aka daure ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amara biha farujimat yace ku jefe ta zina kenan zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ce kada ku kusanci kusanta ta kada ku kusanta me kusanta kallo magana keɓanta dan taba mace wane ne wane ne shikenan daga nan kuma sai barna sai barna sai barna sai barna zina alfasha ne wasa a sabila kuma mu hanya ta na hanyar zina ba ta da kyau to kaga da Allah zai taimake mu Allah ta shari'ar musulunci ana dabbaka ta tab ai da an jefe mutane ai wasu kan wallahi ta za su tanan za su tanan za su mutum magidanci da iyalinsa da matarsa amma zina a wurinsa yadda ka ga bunsuru fitinan ne baya kiyayewa ‘yar kowa sai ya lalata da ita ga shi kuma yana ta haifan ‘ya'ya mata ka cuci ‘ya'yanka don wallahi duk wanda ya je zina da ‘yar wani insha Allah ko oh, insha Allah insha Allah ‘yarka tana hanya ko kana kabari a kwance ko kana raye ko ka sani ko baka sani ba sai an je an yi da ita ina wanda ka je kai da ita ai ‘yar wani ne ko to kai ma kuma takan ‘yar wani ne to kuma za a yi da ita so ka yi da yawa ko kai kaɗan duk wanda ya mutunta ‘yar wani ya mutunta mata to za a mutunta matansa za a mutunta ‘ya'yansa kuma mata wanda kuma ya yi wato wasa da matar wani ko ya je ya yi alaƙa da ƴar wani to a yi wasa da matarka kana raye ba wai ka mutu ba kuma a yi da ‘yarka kana raye ba sai ka mutu ba daman wannan shine alƙawarin zina wal iyadu billah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malu shahid bayan an jefe ta matan nan tana ji tana gani mala aka jefe ta sai da ta mutu kuma annabi sun masalla alaiha kai sai zai masalla ne malu shahid an gama jefe ta aka dauko ta kai mata wanka na islama aka yi mata littafani, ya sa ta a gaba ya mata sallah ka wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar yake ce da shi Umar yana wurin kun san Umar yace atusalli alaiha ya nabi Allah wa qad zanat ku duba girman magana yanzu ya manzo Allah je Umar ya manzo Allah zaka zo kai wannan mata sallah alhali ta yi zina ka ji Umar yadda ya kamba lamarin zina babban abu ne matan da ta yi zina kai mata sallah ashe shi a fahimtar Umar mazinaciya ma ko sallah ba za a yi mata ba ashe kenan a fahimtar Umar mazinaci ma bai ga alfarmar da zai wuce a mai sallah to da inda ra'ayin Umar ne ai da yawa waɗanda wallahi ga wasu sai dai a tukurkuye ta kai ta kabari a haka da yawa wallahi da yawa da yawa da yawa wani fata dalilin zinan ne wani yake tafiya ma gaba daya yayi zinan yayi zinan ta yi masa illa sai ta aika shi lahira Allah kiyaye mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan gurin zai isar da sako sai yake cewa laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli al-madina lawasiyatuhum yace ya Umar wannan fa mata ta yi tuba tuban da wato da za a raba tuban nan matsayin tuban da yawan tuban tsakanin mutum saba'in cikin mutanen madina wallahi da tuban nan ta ishe su kuma kun san saba'in din abin da ake nufi ko mutane over da yawa da za a raba wa mutanen madina wannan tuban wallahi da ta ishe su mace ce amma ta yi babban tuba kuma kuma ai kun amince kun yadda ta yi babban tuba ai ta yi kokari kwarai da gaske yace wa hal wajadta taubatan yau ka samu wata tuba sama da min an jadad bi nafsiha lillahi ta'ala irin tuban da ta bawa kan ta bada ranta ga Allah ta yadda ta saba Allah ta haƙura da ranta bawa Allah a kashe ta ya Umar kana da wani tuba da yabo wannan ai babu wani tuba da yabo wannan Allah raba mu da zina Allah raba mu da zina Allah raba mu da zina Allah kiyaye mu da zurar mu ga baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah rahman rahim wannan bawan nan ke cewa malam da Allah ina so a yi mana bayani akan yadda ya kamata a yi wa kabari idan an binne mamaci da kuma hukuncin wanda ya yi sallah a makabarta Yadda ake wa kabari an binne mamaci ana rufe mamaci kada ya wuce taki daya idan ka buɗe hannunka haka taki daya kada tudun kabari ya wuce wannan ko ma me a makabarta idan kabarin ya lalace a zo a daɗa gyarawa amma a yi wa kabari tudu a yi masa gini ko a sa masa bulo ko a yi masa tayar wannan bid'a ne ba shari'a bane abin da ya kamata a yi kenan sannan bai halatta ba a yi sallah a makabarta manzon Allah ya haramta yin sallah a makabarta ya hana kamar yadda ya zo cikin hadisai masu tayin yawa mara albani ya haɗa su a cikin wani tafi mai suna taziru sajid yana nan yana da kyau ga ɗaliban ilimi da suke so su san hadisan da suke magana akan haramci dangane da sallah a makabarta ko fuskantar kabari wannan littafi na taziru sajid yana da kyau kwarai da gaske so abinda ake na daga kabari da yawa kabari rumfa da yawa kabari tayal da yawa kabari ko a shimfiɗa masa a sa masa fulawa da waye waye da kafa masa alluna da wani rubutu waye duk wannan bid'a ne ba addini bane ne ya kamata mutane su ji tsoron Allah su gyara don ka su jawo mamacinsu masifa yanzu ta kai ga wayan mutum yana da wani matsayi yana da gata wai irin wannan rumfuna da ake a gidajen masu kuɗi na alfarma shi ake zo ake yi wa kabarin wasu wallahi wannan rumfar ba ta yi komai ba abin mamaki akwai hadisi sahihi asar a cikin sahih bukhari abdullahi dan umar wata rana ya zo wucewa wasu mutane dan uwansu ya mutu sai suka yi masa rumfa suka yi masa rumfa a kabarinsa ya zo wuce sai ya ce kai wannan me haka sun yi rumfa sannan sun zo sun zazzauna a gefen kabari sai ya ce me haka ya suka ce ai mun yi masa kabari ne saboda maganin zafin rana da gata sai ya ce ku cire wannan rumfar in ji Abdullahi dan Umar ku cire kaga ba wanda yake bin sunna kaga yayi yayi wa kabarin mamacinsa wato rumfa ko ballantana ma a gina masa daki wannan ba addini bane ko kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi wannan abun ba cewa aka yi a yi shi a matsayin ibada ba a an kewaye shi ne saboda kar a yi masa bauta Don daga ba za a zo a yi mai bauta shi yasa dole aka rufe shi kirif Abdullahi dan Umar yace ku shire yuzilluhu amaluhu aikin da yayi a duniya na ibada da bin Allah shi ne zai masa inuwa ba wai wannan rumfar ba ba abin da za ta yi za a iya samun rumfar kuma yana cikin wuta so ya kamata a kiyaye Allah gyara mana wanda ya kashe kansa za a yi masa sallah za a yi masa sallah amma ba wai ba wai limami mai matsayi ne zai mai sallah ba a samu dai wani haka dai gashi gashi nan kawai je wuce mai sallah kada babban liman ya je mai sallah dan kaga ai in babban liman ya je mai sallah kamar an yarda da abin da yake to amma dai yayi babban laifi ne kaba'ira yayi cikin kaba'iran zunubi za a yi mai sallah wannan ce malam da Allah ina fatan malam yana lafiya Allah ya ƙara wa malam lafiya ya kuma karɓi ibadunmu baki ɗaya amin wannan mace ce ta rubuto takarda na ce malam na kasance ina da wani saurayi da muke ƙaunar juna da shi ya nuna min cewa shi mutumin kirki ne zai ce min Allah ya ce annabi ya ce bai taɓa faɗan kalma da bata dace ba ko kuma makamancin haka sai na ji mutane suna cewa ai ba mutumin kirki ba ne kuma ba shi da hali mai kyau amma ni gaskiya bai taɓa nuna min ba ita wannan yarinya take faɗa to malam zan iya ci gaba da mu'amala da shi Allah ya mai da malam gida lafiya to ka lamarin mata in dai sun riga sun fada cikin abin da suka fada ba a fiye raba su da mutum da wuri ba ita dai a wurinta mutumin kirki ne yana ce mata Allah ya ce annabi ya ce kuma daman abin da ake kammale mata da su kenan Allah ya taimake ka ka iya Allah ya ce annabi ya ce ka je kana mata wa'azi to za ta ɗauka kai mutumin kirki ne mai addini kuma matsalar shi ne ba unguwarsu ɗaya ba ba mu'amala suke tare ba to amma ta ji an ce mata ba mutumin kirki ba ne so a nan gurin ni ina gaya miki gaskiya kake sake jiki da shi kada ki sake jiki da shi abinda zaki anan ne ki saka bincike a kan shi Allah ya ce annabi ya ce Allah ya saka da alkhairi daman Allah ya ce annabin kuma ya ce so dan ya zo ya gaya miki wannan kada ya baki garanti cewa gaba ɗaya ɗari bisa ɗari haka yake dan akwai munafukai akwai wanda Allah ya ce annabi ya ce a bakin su sai suke faɗa amma ba mutanen kirki ba ne gaskiya amma sai ki bincike amma kuma bincike ɗin na adalci na'am ya kamata a san a ina yake a wace unguwa yake a wani masallaci yake sallah a wace kasuwa yake a wani makaranta yake in kin yi bincike akan waɗannan abubuwan za ki samu kyakkyawar result unguwarsu je ki da kanki wata rana ki bincika sannan kuma kasuwa in a kasuwa yake nemi abokanansa na kusa da shi masallacin da yake zuwa sallah waɗanda yake mu'amala na kusa da shi idan kin samu yabo a kansa 60 bisa 100 to ya tsallake ya yi scaling ai ya ci ina jin ko aboko ne ka ci 40 ai ka yi scaling ko 60 din an yi afuwa to in dai kin samu 60 a bisa 100 to alhamdulillah ya fi rabi ki aure shi Allah ya gyara idan kuma kika samu sukan shi yafi yawa tamam 40 bisa 100 suka ne ko ai misalin 60 bisa 100 suka ne arba'in din ne na kirki to sai a yi haƙuri a nemi wani ba ba amma kada ki gaggawan jena mu'amala da shi da wuri sai kin yi bincike kuma binciken kada ki ke ke kaɗai dan ke yanzu wata wataƙila soyayyarsa ta shiga ranki ba lalle bane a iya raba ki da shi da wuri amma ki sa wasu su miki bincike na adalci Allah ya takaita mana Allah ya ba mu mazaje na kwarai da matan kwarai kuma ki rinka addu'a insha Allah idan kina roƙon Allah yar uwata sallah azumi ibada ba fa zuwa gidan boka ba gidan boka zuwa gidansa ya miki addu'a wallahi halakar da ke zai zai tabar da ke yanki dare kurin ki hana kanki bacci karfe uku da rabi kin tashi ki asuwa kiki kama sallah ki ce ya ubangiji ina neman ka bani miji na kwarai salihi bawan Allah ya Allah ka taimake ni dan albarkacin wannan sujada na da ke kada ka hada ni da mutumin da ba na kirki ba ya ubangiji ka yi mun jin kai ka taimake ni ya Allah kai ne idan an roke kake amsawa ka taimaka mun ka hada da mutumin kirki wallahi tallahi Allah zai baki mutumin kirki insha Allah sai ne matsalar ku ba ku iya tashi ku sallah da daddare ballanta na azumin nafila wannan ce ina malam ina maka fata alkhairi malam na ga wani abun mamaki a game da chatting da ake yi tsakanin mata da maza to ga wani ya je ya yanko wani abun kenan wani abun mamaki ya gani tsakanin chatting da ake maza da mata malam ita budurwar sai ta turo masa da hoton kirjinta da hoton gabanta a buɗe Wani ya zubin waliyadu ma'ana al'aurata za ta je ta buɗe ta ɗauki hoton ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce ya gani Ya ce malam wallahi a wayar abokina na gani amma na yi masa nasiha na ce ya goge malam kuna ji ko kun ji abin da samarin nasi ina eh, mutum ya sa yarinya ta ɗauki hoton al'aurata ta turo masa ya gani ta buɗe ƙirjinta ta ɗauki hoton ta turo masa ya gani shi wannan ya ce ya gani a wayar abokinsa al'auran mace a fili waɗannan 'yan matan ƙarshen zamanin waɗannan 'yan matan waɗannan 'yan matan yasa duk wanda ya kuskure ya je fada neman aure bai yi wani kwakwaran bincike ba za ka je ka ɗebo guba wallahi ta gama haske kanta duk ta nuna wa mutanen banza ka zo ka ɗebo ta kurum ka ɗebo matsala a gidanka ka aure ta wanda ya yi barna da ita yana ganin ka a titi yana ma dariya yana ganin ka banza ai ka ɗauko ta ka nana mata niƙabi ka nana mata hijabi suna ganin ka a takarda malam ba ka da kima ballantana ƴaƴan da za ka haifa yasa wallahi wannan zamanin da Allah ya hore 'yan matan nan suna nan a wadace ka tsaya ka darje iya darjiya yawwa duk wacce ba ta kirki ba ta je ta auri wanda yake ba na kirki ba dan me mutumin kirki zai je da auri mutumiyar banza ba layin ka bane kana aure da ita din wani zai je na barnar da ita abin da ke faruwa kenan ya ce amma na yi masa nasiha ya goge malam a yi mana nasiha mu musamman mu matasa da 'yan mata akan wannan halakar kuma iyaye su sa ido akan wannan illar waya a hannun 'yan mata ina maka bata alkhairi in ji wannan bawan Allah ya ce malam yanzu za ka ga mata bayan sun yi kaya masu matse musu jiki to sai ka dole ta yi wata riga wanda za ta fito mata da saman kirjinta a buɗe kayan an yi su a matse sannan a fidda kirji a buɗe kuma ko da abin hawa ta shiga sai ta cire mayafinta domin ta nuna wa mutane wannan kirji nata kuma ko dama ko da ma da kasuwa ta shiga ma hakan dai za ta yi kirjin a buɗe kuma har ma da matan aure malam a yanzu haka suna wannan shigar da wannan lalatar in ji wani dan uwa ne ya rubuto gashi nan na'am babu wani dogon ta'aliki babu wani dogon sharhi duk abin da ya faɗa wallahi gaskiya ne ana yi kuma ba shari'a faɗa ba kwanan wani dan uwa ya ke ban labari na faɗa a wani karatu cewa wata yarinya ne ta shigo banki musulma ta yi wani mugun shiga na ce maka mugun shiga ba zai ganu ba ta fidda mamanta a fili da al'aurata, komai dai irin mugayen kayan nan marasa kyau wanda bai kamata 'yar musulmi ta yi wannan ba wallahi yanzu in kun lura a garin nan hatta 'ya'yan arna suna ɗan jin nauyi da taka tsantsan su yi mugun shiga su ratso cikin unguwannin musulmi Allah a garin nan ni na lura da wannan kuma ko da a makarantu ko a jami'o'i ne za ga suna dan suna yin din shigar amma suna dan jin tsoro amma in ka ga mugo shiga ta rashin mutunci to insha Allah za ga yar musulmai to da ta shigo sai ya zo shi wannan dan uwan ya ganta yace sai hankalin sai ka sa kwanciya yace ta ne shi ta tayar mai da hankali sai zo yace yanzu ke a matsayin ki na yar musulmai da kika yi wannan shigar in na cire hannuna na jin taba ki sai ki ce na miki rashin mutunci idan ruwanka da ni eh kaza kaza yace wallahi sai in rungume ki yanzu a nan gurin haka ya faɗa saboda abin nan yace wallahi sai in miki kaza da yake shi ma dan duniya ne bai da kirki yace wanda an rashin mutunci ne muna kokarin kare addinin mu Allah ruba mana asiri mu gamu da Allah lami lafiya kuna zuwa kuna bayyana mana barna yace amma ke wannan kin yi asara kuma iyayenki sun yi asara Allah ya isa kin cuci mutane kin cuci kanki kuma wannan ƴaƴanki inda za a bada tarihi akan abin da ke wallahi kin cuci yayanki to amma abin da nake so ku gane wannan fa yarinya fa tana da uwarta tana da ubanta a garin nan take irin wannan shigar uwar da uban suna kallo kuma su kyale ta fita to wallahi tallahi ku sani musibun da muke ciki da tashi hankalin da muke ciki wallahi ku lissafa wannan rashin kirkin da ake wallahi yana daga cikin dalilai da Allah ya jarrabe mu da bala'in da muke ciki eh ga auren nan ya gagara ga ƴan matan sun taru sun ƙi auruwa ga sunan suna bukatar aure amma sun ji aurewa ga samarin suna bukatar aure amma ba kuɗin auren an je an yi auren ba zaman lafiya ka aure yarinya wata ɗaya wata biyu ta ta fara ka, ta zagi ka zage ta ga talauci ga tashin hankali ga rashin zaman lafiya ga rashin kuɗi a hannun mutane ga cututtuka sun yi wa mutane yawa babu kwanciyar hankali babu nutsuwa duk abin da ka taba ba daɗi damuwa ta yi yawa wallahi yana cikin waɗannan abubuwan da mutane suke yi keta alfarmar ubangiji kuma ina faɗa ina maimaita abin da yake damuna shine wato musulmi ne za ga suna wannan abu musulmi to yanzu wannan dai kun gani ni ba ni na faɗa ba dan uwanku ne gashi ya rubuto takarda kai ka bani ita ko dan uwanku ne ya rubuto takarda ya zo ya faɗa kuma ce ya gani a waya abokin shi Allah ya sa ma abokin nasa baya nan kusa da ku ya masa nasiya yace bari ashe wai wani mutum zai iya budewa ya ga wannan abu yanzu samari abin da aka ce suke wallahi ana ba juma'a suna tugo ana ba juma'a suna tugo duk da kaga mutum yayi haka da waya yana haka yana duba na gefen shi baya so a ganshi da ka dan karkato sai haka to hoton yan mata yake gani astagfirullah Allah ya mana afuwa Allah ya gyara mana halin mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna ita ce makomanmu Allah ya gyara mana wannan al'umma an ce akwai hadari za mu dakata a nan saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe muna neman Allah ya rangwanta mana Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa mu. Allah ba mu nisan kwana mai albarka Allah ji dan iyayenmu Allah ji dan malamanmu Allah ya biya mana bukatunmu marasa lafiya cikin mu Allah ba su lafiya wanda suke da larurori Allah ya biya musu bukatunsu subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh